sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita ɗari da biyar Sauran gidajen rediyon sun haɗa amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol da kuma niyya muryar Arewa. a kasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraronmu Assalamu alaikum yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan raga shirin da wannan hantsin ranar Alhamis 28 ga watan Fabrairun 2019. Bayan labaran duniya za ku ji cewa bayan nasarar da shugaba Buhari ya yi na lashe zaben shugaban kasar karo na biyu masana da kuma 'yan Najeriya sun buƙaci shugaban da ya sauya salon mulkinsa. sannan muna bar Barma zai shigo da shirin na kasa. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridun Ghana sai kuma sakonnin da kuka bar mana a kan na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya tsaya gaban tutan Amurka da Koriya ta Arewa ya sha hannu da shugaba Kim Jong-un a gabanin fara ganawarsu yana mai karyata raɗe-raɗin cewa ya ɗan janye alwashin da ya sha na kauda makamin nukiliya a yankin ruwan Koriya a wannan taron da har yanzu suka kasa cimma yarjejeniya. da wani ɗan jarida ya tambaye shi ko zai iya ayyana kawo ƙarshen yakin ƙasashen yankin koriya wanda aka tsaye da shi a shekara ta 1953 ta wajen cima wata yarjejeniya mai takaitaccen wa'adi sai trump ya ce za dai mu gani shugaban koriya ta arewa da trump a gabanin wata liyafar cin abinci sun ɗan keɓance da tafintocinsu a wani ɗaki a otal ɗin metropole da ke birnin hanoi don yin kuskus na wani ɗan lokaci wasu 'yan jarida kalilan da ke ɗakin da aka shirya jawabin buɗe taron sun ji shugaba kim na jinjina ma trump saboda abin da ya kira namijin ƙoƙari saboda amincewa da ya yi wannan ganawar wadda aka fara bara a ƙasar singapore su dai kai ga cimma yarjejeniya ba har yanzu tsohon lauyan shugaban amurka donald trump da suka dade tare michael cohen ya shaidawa kwamitin bincike na majalisar dokokin tarayyar amurka jiya laraba cewa trump a ta bakinsa mai nuna bambancin launin fata ne mayaudari kuma macuci cohen a gabanin ba'asin da ya bayar na tsawon wasu sa'o'i ya ce trump na sane cewa mai bashi shawara kan harkokin yakin neman zaɓe roger stone na tuntubar shugaban kungiyar nan ta kwarmata sirri wikileaks wato julian assange kan sakonnin imel ɗin jama'iyyar damakar da aka sace waɗanda ke ɗauke da bayanai masu illa ga mai ƙalubalantarsa hillary clinton tuma kafin wikileaks ɗin ta sako su. Cohen ya ce Trump ya bayar da umarnin a shiga tattaunawa a asirce kan shirin kamfaninsa na fara harkokin gine-gine a birnin Moscow na ƙasar Rasha. A yayin da ya yi ta faɗa a bayyanar jama'a a yayin yakin neman zaɓe cewa bai da wata harka a ƙasar ta Rasha, wanda hakan laifi ne mai iya raba hankalin jami'in gwamnati. kohen ya sha wato ya share karya ma majalisar dokokin tarayyar amurka kan wannan al'amari a wani ba'asi da ya bayar a shekara ta goma sha bakwai wanda don haka nema daga baya ya amsa cewa ya aikata laifi zaman ɗaɗɗar ya tsananta tsakanin pakistan da india waɗanda su biyu ke da makamin nukiliya a ci gaba da ikirarin da suke yi na harba jiragen yakin juna kasar pakistan ta ce ta kakaɓo jiragen yakin india biyu bayan da suka kutsa cikin sararin samanta a iyakar wucin gadi da aka shata a yankin kashmir da ake takaddama a kai bayan da pakistan din ta yi barin wuta na tauna tsakuwa a sararin saman india don ya zama gargadi ga indiyar pakistan ta ce ta kuma kama wani kyaftin din jirgin india. a wani jawabin da ya yi ga kasar jiya laraba prime firaministan pakistan imran khan ya ce sun ɗau matakin ganin abin bai ritsa da farar hula ba sai dai ita ma indiyar ta ce ta kakaɓo wani jirgin yakin pakistan ikirarin da pakistan ta ƙaryata sannan kuma indiyar ta bayar da wato ta bayyana rashin amincewarta kan abin da ta kira takallarta da pakistan ke yi ta wajen auna wuraren da aka girke sojojinta da kuma keta haddin kan iyakar sararin samanta to sai dai inda ta tabbatar cewa ta rasa wani jirginta kuma kyaftin ɗin jirgin na hannun pakistan Ibrahim si Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara rahotannin ne daga jihar Adamawan Najeriya, inda biyo bayan nasarar da shugaba Buhari na lashe shugabancin ƙasar karo na biyu. Masana da kuma 'yan Najeriya ke bayyana fatansu ga sabuwar gwamnatin da za a kafa. Ga Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton daga Yola. Kafin ma wannan zaben da shugaban ya lashe, shugaba Buhari ya koma saba ya cewa a wannan karon in aka sake zaben sa. zai kotuna nema da waɗanda suka tallafa wa tafiyarsa tun farko to sai dai kuma fama sana. na magani akwai bukatar shugaba buhari ya sayar salon mulkinsa a wannan karon mr matthew ona wani manazarci ne kan harkokin yau da kullum ya ko bayyana ra'ayinsa da cewa eh, first and foremost i want to congratulate uh, president muhammadu buhari on, his, on, winning his uh, re-election by he should be able to make a change in the personnel surrounding his administration. You will agree with me that most of the ministers and most of the key officials in his administration have failed woefully in discharging their duties. They did not meet with the expectations of Nigerians. Da farko muna taya shi farin ciki dangane da wannan lashe zabe. Muna fatan shugaba Buhari zai ko ya salo musamman ta fuskaci na da mukamai ba kamar yadda ya a karon farko ba. inda ku aka ta jan kafa mu fatan mu shine kada ya ba mu kunya ya kamata ya dau mataki wajen magance matsalar tsaro domin ko kullum sai satar mutane da tashi tashi hankula ya kamata Buhari ga san wadanda zaka nada mukamai ya kamata shugaba yake sauraron jama'a ya kuma sauya wasu manufofin gwamnatinsa da kan kawo tsaure a rayuwa a cewar manazancin Matthew Ona so we expect him to get re a eh, competent people who will help him administer this country. ma sauran 'yan Najeriya na bayyana fatan su ne da cewa. Alhamdulillah za mu mishi fatan alheri na samun nasara ga wannan zaɓe da ya sake koma. Abu na farko shine muna so ya diba domin rayuwar talaka ta inganta musamman wajen rage kuɗin man fetur. in ya rage kudin man fetur to gaskiya abubuwa za su dawo za su yi sauƙi ga talaka musamman masu amfani da ababen hawa wajen harkokin yau da kullum da rayuwarsu na neman abinci sannan kuma na biyu maganar tsaro musamman a bangaren wajajen su zamfara sokoto katsinan nan ya kamata kawai ba sani ba sabo yauwa to nan ma haka din sai ya diba kasan ita gwamnatin wancan ta ta farko ita haɗaka ce jam'iyyu daban-daban da su pdp da su acn da su cpc da ampp duk su suka haɗu suka yi wannan gwamnati to yanzu ko mutane sun bi sun jefa mishi ƙuri'a shi kaɗai to saboda haka yanzu kuma sai ya mulkinsa shi ma shi kaɗai ya koma buharin da ba buharin yanzu ba Mm, wajen makamai dubi mutanen da suka cancanta ya san za su yi aiki da akwai wanda muka san su su ba 'yan jam'iyya ba su yi wa jam'iyya aiki ba suna zanne haka ne aka ɗauka aka ba su kuma sun je ba su nuna kwazo ba su akwai wanda aka san su da kwazo wanda an san sun aiki wa jam'iyya kuma za su yi aiki wa ƙasa an sa su inda ya kamata su yi aiki kuma wayannan mutane akwai su a arewa akwai su a kudu wanda suka yi a kudu musamman za a ga wasu ma Eh, sun rasa makamansu saboda kaunar da suka nuna buhari kama benue akwai akwai mai da ya rasa kujeransa na senator amma ka duba zaben shugaban kasa ka hakuri wanda ya ka ba samu ni banci irin wannan mutane bai kamata a manta da su a can sasar akwai akpabio kaga shi ma aikin da yi wa buhari amma shi ma ya rasa kujeransa na to irin wayannan kar a manta da su comrade barnabas manya ina son fada cewa a yi kokari dawa da liya sharibu da shawarar matan dabci da kuma eh, abin da yan matan chibok da aka kwaso su a gidajen iyayensu an tafi da a makarantu an tafi da su a daji sannan kuma akwai tsadan abinci a kasan mu nan tsadan abinci a da wani abu daban koma da menene dai yanzu ko za a zo da ido nema a ga salon sabon gwamnatin APC a yanzu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya Allah Allah Allah haɗa kanmu a fere kanmu so juna Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. To har yanzu dai batun ra'ayoyin ne, amma wannan karan a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari gare ka. 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu a kan nasarar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a babban zaben ƙasar da aka gudanar. Sakataren yaɗa labarai na ƙungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya Muhammad Abubakar Sadiq ya ce a madadin ƙungiyar makiyayan Najeriya suna yi wa shugaba Muhammadu Buhari fatan alheri. To amma a gefe guda ya ce suna fatan sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari za ta ƙara mai da hankali wajen shawo kan matsalar 'yan bindiga masu satar dabbobi da kuma yin garkuwa da mutane a wasu jihohin arewacin Najeriya. Harkar tsaro da dai sauransu muna gani waɗannan suna daga cikin abubuwan da shugaba Muhammadu Buhari ya sa gaba shi ya sa mu al'ummar Fulani mu muka goyi bayan sa har Allah ya sa ya samu nasara. Wallahi abin ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa muke kara kira ga shugaban kasa da kara kaimi saboda ba fulata na rasa gaba ka kacokan ta rataya ne a kan maganan dabbobinsa shi ma dai mataimakin shugaban kungiyar direbobin dakon man fetur a jihar Niger Faruk Muhammad Kawo ya yi kira ne ga shugaba Muhammadu Buhari da ya yi kokarin rage farashin man fetur a sabon wa'adin gwamnatin tashi. Ni ra'ayina na farko ina so shugaban kasa Muhammadu Buhari ya duba bangaren mai ya fara rage da shi da kana nan ya rage farashin mai ya rage farashin mai na biyu kuma a duba abin da ya shafi ayyukan da ya sa gaba na ci gaba shine bangaren hako mai Mustapha Arewa kawai muna da depot guda tara amma cikin depot din nan guda tara yau babu wanda zai yi lodi babu wanda ke lodi wannan ba karamin koma baya ne. Shugaban jam'iyyar APC a jihar Niger injiniya Muhammad Imam ya bayyana dalilin su na gamsuwa da sakamakon zaben shugaba Muhammadu Buhari. Wallahi mun gamsu sosai saboda a da ba za ka ma gan inda ake tara kuri'a ba sai dai ka zo ka je tsakan dare an haɗi sakamakon zaɓe. Amma yanzu gashi ana tara da idanu ana haɗa mu ma muna haɗa ana tambayan ka an kana da korafi a an ka so ka kaga wannan akwai cin gaba sosai. To sai dai mataimakin shugaban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger Alhaji Yahaya Ability ya ce ko kaɗan ba su gamsu da sakamakon zaben ba. Kada na kalla ba duk ɗan Najeriya ya kalla idan duniya ta kalla. Jam'iyyar PDP ba ta yi takara da Buhari ba ne a inda muke fassarta ta. Jam'iyyar PDP ta yi takara da hukumar zaɓe ne. Dalili kawai shi ne abin da suka zaɓa daga ƙasa ba shi aka kai Abuja ba. Har ya zuwa yammacin Laraban nan dai magoya bayan shugaba Muhammadu Buhari na ci gaba da yin shagulgula da ma guje-guje da ababen hawa a birnin Mina. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya Fatima. Adalla. har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu agogonmu na cewa karfe biyu na dare da minti goma sha shida ga su lamumuni barma da shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa Jama'a assalamu alaikum barkaku da yau barka mu da sake saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zantawa akan batutuwan da suka shafi na kasassu a kasashe masu tasowa. Ni ne Sule Mummuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na yau zai fara ne da yada zango a Najeriya. inda nakasassu suka halarci runhunan zaɓe a ranar 23 ga watan Fabrairu da nufin sabke nauyin da ya rataya a wuyansu wato morar 'yancin zaɓe kamar yadda abin ke zama wajibi a wuyan kowane ɗan ƙasa ma'ana kaɗa ƙuri'a. Wannan ba shine karon farko ba da masu bukata ta musamman ke fita rinkunan zaɓe a Najeriya. To amma kuma shine karon farko da aka samu tururuwar nakasassu sosai a wuraren kaɗa ƙuri'u. yayin da bayanai ke cewa an ba su cikakkiyar damar cika wannan guri nasu abin da ke nufin an fara samun ci gaba wajen mutunta 'yancin nakasassu a wannan ƙasa lamarin da za a iya dangantawa da jajircewar ƙungiyoyin nakasassu waɗanda ke ganin lokaci yayi da ya kamata a fara mutunta yarjejeniyar ƙasa da ƙasa wacce gwamnatin ta najeriya ta saka wa hannu shekaru aru-aru a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya Ku saurari hirar da wakiliyar muryar Amurka Abuja Madina Dauda ta yi da wani mai nakasa a wata rumfar zaɓe. Ya sunan Suna Sunana Bello Abdullahi. Ka jima a nan? Gaskiya na jima Abuja don na fara zamanan tun 96. Zaɓe ba zaɓen da aka yi ban ba. Gaskiya wannan ya zama zaɓe na daban. me yasa kake ganin akwai bambancin wannan zaɓe da waɗanda ka yi da dalilin da yasa ya zama na daban duk zaben da muke yi kamar mu wanda muke da bukata ta musamman muna samun matsala wasu suna ganin a'a ya za a yi su suna kan layi in mun zo muna neman alfarma a ce za a yi mana a da kenan to abin sai ya kawo matsala wani lokaci sai abu ya dan kawo cece ku ce har mu sai mu haƙura mu bar gudun sai ya zamanto zaben ma ko mun yi shi a lokacin ba cikin daɗin rai ba ko kuma ya zamanto ba za mu yi shi ba ma wannan lokacin wasu mu ma wanda suke da hasala da yawa ba za su dawo ba a wannan karon gaskiya mun ji daɗin wannan tsarin da inec ta yi especially wannan lokacin wanda ta ba mu daman cewa duka ire iren mu wanda suke da bukata ta musamman idan sun zo akwai wanda za su karbe su su nuna musu gashi mu je kuma wajen layi mutane a yi musu magana su yi hakuri a ba mu dama saboda ba mu da juriyar tsayuwa akan sandunan mu ko kuma akan keke mu yi abin da za mu yi mu koma mu menene burin ka ga wanda ka zaɓa a yau eh, fata na a ah, wanda na zaɓa in allah ya ba su nasara ah, kamar dai ma kamar shi shugaban kasa na yanzu yana iya ƙoƙarinsa an san cewa duk mutum ba ya rasa kurakurai na rayuwa na wasu abubuwa to ni fata na ko shi din ya ci gaba ko ba shi bane wani ya zo ya ci gaba su haɗa ƙarfi da ƙarfe su haɗa kai su taimaka ma ƙasar nan duk inda matsaloli yake su ɗunke ta domin mu mu samu amfanin zaman su na shugabanninmu. Domin gode sosai. To idan muka je jamhuriyar Nijar, mata na kasassun ƙasar sun dage wajen neman na kai ta hanyar wasu sana'o'in hannu da nufin nisantar kansu daga bara. sai dai wata matsalar da ke mayar da hannun agogo baya a wannan yunkuri shine rashin samun ciniki dalili kenan kungiyoyin nakasassu suka shirya wata kasuwar baje koli a birnin yamai a watan disambar 2018 president badariya wata bebiya mai ɗinki da sakar kayan yara ƙanana a maraɗi na daga cikin waɗanda suka ci wannan kasuwa Eh, assalamu alaikum. Ce Firjan Badariya ɗan maradi. Daga maradi? Eh, maradi. Eh, kina daga cikin waɗanda suka zo kun kawo kaya? Mun kawo kaya aiki da hannu wanda muke yi. To sura maka sura sura mai kawo mu aza. Magani muna samun kasuwa ce babu kan muna so ba mu samu hanyar a tattara mana da kasuwa da zamu samu muna yin dinkawa muna sai da kuma saboda abin da sai akwai kaya da yawa ga sana a ba sai da ba. Yan sura muke so mu samu hanya da zamu samu muna sai da kuma muna so wasu muna dinkawa kuma muna samu muna ci gaba a can maradi eh ba a saye ne ba a sayan kayan ku ba a sayan kayan maradi ba a sayan kayan su me yasa ba a saye sosai amma ana kaɗan kaɗan haka da ɗan saman ba a saye sosai saboda mi mutane ba su saye to saboda abin da sanya eh, kamar wani ne babu inda za a su a sai da ni babu ya amma inda ya kun da a zawa su da sai ta maka zuwa kuna son a yi shago kenan eh yi shago a yi kanti a yi makanti kanti ya mana su a yi mu san mu ai zan da zamu dora sai da mana bukai mana san mm. mana to amma an ce kayan ku tsada gare su tsada kayan ku suna da tsada

kaya eh, kyau sai kyau a malama badariya ta shawarci na kasassu a duk inda suke su haɗa kai a tsakaninsu domin a cewarta wannan ita kaɗai ce hanyar da za ta sa a samu sauyin da ake fatan ganin an samu a dangane da rayuwar masu bukata ta musamman. Mana so a samu suna da guragu da kurami da makari daga ba da su samu antila gagame juna sai su kasuwa kowa da kowa sai su daɗi eh, amma wuri wuri wanka na wurin yadda wanka na wurin wurin ba wani ba ya sanar abin da ake yi ko da wani ya ruwa da tila ba ku da ba su ba a ganewa amma muna so mu samu suna mu sunan mu samu da eh sai alheri sai alheri sai kasuwa ta tashi muna so gwamnati ta taimaka mu so ta mu hanya kamar kasashen waje muna kawo mana sirrewa mu mana jawo to kana muke wa tallan mu bukata to masu sauraro anan zamu dasa aya a shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako a madadin wakiliyar muryar amurka a abuja madina dauda da sauran abokan aiki ni sulaimu muni barma ke fatan za ku kasance da mu a makon gobe domin jin wani sabon shirin Salamu alaikum. Madalla a gaida Sule yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun Ghana. yau ne da jaridar Ghanaian Times wacce babban labarin ta shine gwamnati ta amince da karɓan rancen kuɗi dalar Amurka miliyan 20 domin gyaran babban asibitin jihar sama masu gabas. Jaridar ta ce gwamnati ta amince da karɓar kuɗi ranci dola miliyan 20 domin kammala aikin babban asibitin jihar sama masu gabas da ke a can cikin balgatanga abinda ake jin zai inganta lamarin kiwon lafiya a cikin jihar har yau dai a jaridar ghanaian times wannan labarin ne zaɓin tarayyar najeriya an sake zaben shugaba Muhammadu Buhari a matsayin shugaban tarayyar Najeriya. Jaridar ta ce al'umman Najeriya sun sake zaben shugaba Muhammadu Buhari ya sake jagorar ƙasar wani shekaru hudu nan gaba wato karo na biyu kenan kwamishin zaɓe na ƙasar ne ya faɗi haka. Shugaba Muhammadu Buhari ɗan shekaru saba'in da shida da haihuwa ya doke babban aboki da suka yi takara da shi tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ne da ratar da ya yi na ƙuri'u miliyan hudu. Mun leka babban jaridar kasar Ghana wato Daily kuwa wannan labarin ne ƙungiyoyin malaman koyarwa sun daga jantuta akan shirye-shiryen gwamnati game da mai da sha'anin ilimin ƙasa hannun rukunoni masu zaman kansu. Jaridar ta ce kungiyoyin malaman karantarwa na kasar Ghana sun bayyanar da su ga gwamnati dangane da shirye-shiryen da gwamnati ke yi na maishe da sha'anin ilimi ga hannun rukunoni masu zaman kansu da su zama ta kuma wadda za a sanya shi a matsayin lamari na kasuwanci. Sun nuna cewar wannan ra'ayi na gwamnati na maishe da waɗansu makarantu guda ɗari hannun rukunoni masu zaman kansu ɗaiɗaiku abinda ba za su lamunce masa ba ne. Ridwan Allah Mustapha Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Rudwan, yanzu kuma sai rayun da masu sauraron mu suka aiko mana ta wayar tarho. salamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin Garbace da kamar kuma tabbali da taraba tare da Najeriya. Da farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba da dama da iko aka sake zaben shugaban kasa Muhammadu Buhari. Muna yi masa fatan wannan zaɓe da aka yi masa ya zama alheri ga Najeriya da kuma fatan Allah ta shi riko da kuma fatan Allah ba shi damar cika alkawarin da ya wa talakawan Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. mai magana alhaji audu mai gora kamfana malama dorin jihar jigawa na da zan bayyana a yau muna yi wa allah godiya muna yi wa allah godiya muna yi wa allah godiya da baiwa baba buhari nasara a wannan zaɓe da aka yi da gagarumin rinjaye kuma mun yaba wa al'ummar najeriya da suka fito suka zaɓi wannan bawan allah da waɗanda bai zaɓe shi ba kuma muna yaba wa hukumar zaɓen najeriya bisa gudanar da zaɓe da ta cikin gaskiya da adalci muna kuma yaba wa jami'an tsaro su na saboda irin gudunmuwar da suka bayar domin an yi wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. Assalamu alaikum biyoyi Hausa mai magana Burema Isaka daga nan Eza sanan Linge Niger. Ra'ayina ina murna shugaban kasa buhari ya ci zaben najeriya ina musu murna muna musu fata alheri allah ya sa kasar najeriya su zauna lafiya na na ce kaftin daga nan birnin a ah, muna wa larabun biji godiya da nuna muna wannan lokaci da cin nasarar shugaban kasa muhammadu buhari muna wa 'yan najeriya fatan haɗa kai muna wa al'ummar asar ta gabaki ke fatan alkhairi muna akwai shugaban ƙasa da iyalansa da makarabansa fatan alkhairi Allah ubangiji ta ya shi riko Allah ubangiji sa ya mulkin ga lafiya da kuma ƙari lafiya ya sa a jan amfani da garin ɗin Najeriya ga baki ɗaya. Kafin mu karkare ga takaitattun labaru To a takaice shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un wannan karan ma sun kasa cima yarjejeniya a ganawarsu a Honai na kasar Vietnam. Babban jami'in Amurka kan batun cinikayya jiya Laraba ya ce ba a yi kusan kammala yarjejeniyar cinikayya da China ba. akwai sauran abubuwa da dama da ya kamata a yi kafin a ci yarjejeniyar a cewar wakilin amurka kan batun cinikayya robert lesteza a yayin da yake bayani ga wani kwamitin majalisar dokokin tarayyar amurka a birnin washington dc masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku je abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki na hawa umar Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa sai an jima.